الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يكون المصلي رحمه الله والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة السورة فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته وكذلك من تشبه به في اسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام والنحو وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاها شاه أي ملك الملوك ولا ملك إلا الله وقيل لفظ أبقية رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك فهذا مقت الله وغضبه على من فيه به اسم الذي لا ينبغي الا له وهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده وهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره فصل إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الذنب به فإن المسيء به الذن قد ذن به خلاف كماله المقدس وذن به ما يناسب أسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الذانين به ذن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائرة السوء وغلب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مسيرا وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته وذلك ذنبكم الذي ظلمتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم إنه قال لقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وبدا عبدتم بيعا وما لا ظننتم به حتى عبدتم معه بيعا وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النفس حتى أحوج في ذلك إلى ربوبية غيره فلو ظننتم به ما هو أهل من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وأنه بديل عن كل ما سواه وكل ما سواه قدير إليه وأنه قادم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه كافية من خلقه والكافي له وحده فلا يحتاج إلى مبين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطيه وهذا بخلاف الوجود وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يؤرخهم أحوال البرية وحوادثهم ويعينهم على قضاء حوادثهم وإلى من يستلزمهم ويستعطفهم بشفاعة فاحتاجوا إلى الوثائق ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصورهم به فأما القادر على كل شيء الغني عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوثائق بينه وبين خلقه كان تنفس بحج ربوبيته وإلهيته وتسليمه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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدتاك سادواء وأن مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي موجبه لكي ننقو فرقورة cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha tara ga watan juma'a da hula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da shida ga watan biyu miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin nan mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi wallafar mashurin malamin nan al muhammad ibnu abi bakar ibn qayyim al-jawziyya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 108 cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan kuwa wannan shine na 284 malam ibn al-qayyim bai bushe ba yana mana magana kan shirkar kwatanta Allah subhanahu wata'ala ko daidaita shi da wani abu daga cikin halittunsa ya kawo mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci narko da mummunar azaba ga waɗanda suke ƙoƙarin kwaikwayar halittar Allah subhanahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa masu kwaikwayon halittar Allah subhanahu ta'ala sun fi kowa shiga tsananin azaba ranar gobe kiyama kuma Allah subhanahu wata'ala zai ta kirke su akan cewa sai sun raya abinda suka halitta ko suka kirkira na kamanceceniya da halittar Allah kuma ba za su iya yin wannan ba to shine anan ma da yake cewa wal maqsudu abin nufi anan anna hadha halu man tashabbaha bihi fi san'ati surati wannan shine halin wanda ya kwaikwayi ubangiji wajen ya ya kirkiri wata sura wacce take ta halitta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala fa kaifa halu man tashabba bihi fi khawas rububiyyati wa ilahiyyati to idan wannan shine halin mutumin da ya kokarin ya kwaikwayi ubangiji wajen ya zana wani hoto ko ya wato sassaka wani hoto ko ya gina wani hoto wanda yake kama da wata halitta ta ubangiji wata halitta mai numfashi to ga shirin yadda azaba za ta tabbata gare shi ranar gobe kiyama to ina kuma ga wanda yake kokarin yayi kamancece ne ya da ubangijinsa a cikin abin da yake sifofinsa ne na rububiya da yake banta da su ko sifofinsa ne na ulubiya da yake banta da su babu shakka wannan sai ya fi muni sai ya fi tsanani وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا الله إلا لله وحده هكذا من يقولون يا yayi kamancece da ubangijinsa a wajen sunansa sunan da babu wanda ya cancanci shi sai Allah subhanahu wataala shi kadai tun ya dauki suna wanda suna ne na ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake banta da shi ya rika kiran kansa a rika kiransa da shi yana ansawa babu shakka wannan al'amarin da sai ya fi muni sama da wanda yake kwaikwayon yin halitta irin ta ubangiji subhanahu wataala yace kamalikil amla kamar da zai kira kansa ko a kira shi sarkin sarakuna wa hakimul hukam ko mai hukuncin wato mahukunta ce wa nahwihi da ire-iren waɗannan waɗannan suraye ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala shi kadai ya cancance su babu wanda ya cancanci a kira shi malikul muluk illallah sai Allah subhanahu wataala shine sarkin sarakuna shine sarki na koli da babu wata sarautar da ta kai tashi kuma bayan shi babu wani sarki da za a ambata Allah subhanahu wataala shi ke da sarautar da tafi ta kowa domin sarautar sa sarauta ce abadiya ba ta da farko ba ta da karshe sarauta ce wacce take ba nakasa ba ta waya ba gajiyawa a cikin ta duk wata sarauta da ba ta ubangiji ba sarauta ce mai iyaka tana da farko tana da ƙarshe akwai sanda ta fara babu ita a da sannan akwai kuma sanda za ta zo babu ita ta za ta zo ƙarshen ta zai zo baka duk wata sarauta haka take saura kaga ashe sarauta ce mai tawaya bayan da haka kuma duk wata sarauta sarauta ce wacce take cike da gajiyawa sarauta ce wacce take cike da nakasa domin duk irin yadda kake ji da sarauta to kana sarautar wani bangare ne wani yanki ne kake sarauta ba ko'ina ba saboda da zarar aka tsallake yankin da kake sarauta to ba kai ne sarkin ba wani ne daban to kaga ashe duk wata sarauta sarauta ce takaitacciya wacce take da tawaya saboda duk wani mulki baya ga mulkin Allah subhanahu wata'ala yake sannan kuma duk wani mulki mulki ne wanda yake cike da abubuwan da za su kawo tarbaki ga shi mai mulkin kullum yana tunanin yadda zai yardar da waɗanda yake mulki domin kada su masa gore yadda zai jawo hankalinsu domin su so shi yadda zai kare martabarsa a wajensu saboda ka kullum kokari yake lallashe su kullum kokari yake ya bayyana musu abin da zai sa su kaunace shi haka a cikin tsoro da fargaba yake yin mulkinsa haka shi yake mulki amma kuma su ma talakawa da suke ƙarƙashinsa suna mallaka suna mulkinsa domin shi ma ƙoƙari yake yadda suke tsoronsa haka shi ma yake tsoronsu to ta mulki ne wanda yake cike da tawaya yake cike da gajiyawa a cikin mulkinsa za a iya samun waɗanda suke ja da shi kuma babu yadda zai yi da su saboda suke fito na fito da shi wala Allah ma idan suka yi ƙarfi su kwace wani bangare na yankin da yake mulka kuma ya haƙura babu yadda zai da su kaga ashe mulki ne wanda ke cike da tawaya da gajiyawa da nakasa sabanin mulkin ubangiji wata ala sannan kuma iya mulkin sa iya nan duniya daga zarar ya mutu ya koma ga Allah shi ke mulkin ya kare ranar lahira ubangiji subhanahu wata'ala shi zai takaita kadaita da mulki babu wani wanda zai yi tarayya da shi a wannan ranar kalima lil mulku yau billahi al-wahid al-qahhar da mulki a yau kana jin akwai wani mai mulkin da zai daga hannu ya ce gani babu shi saboda haka lillahi al-wahid al-qahhar ga Allah kadai mulkin zai takaita shi kadai kuma wanda yake mai rinjaye wanda yafi karfin kowa za ka mutum ya kira kan shi malikul mulu ko malikul Abla sarkin sarakuna to yana daukan wata sifa ce ta ubangiji yana yafa wa kansa saboda haka ya cancanci fushin Allah kamar da ya tabbata a cikin eh, al-mu'jam at-tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ishadda ghadabullah ala man tasamma malikal amla tsananin fushin Allah ya tabbata ga wanda zai kira kansa sarkin sarakuna to kan tabbata fi sahih ya tabbata a cikin sahih bukhari har ma da sahih muslim hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ahna al asma inda Allah mafi munin sunaye a gurin Allah ko mafi kaskancin sunaye a gurin Allah rajulun tasamma bi sha hansha mutumin da ya kira kan sarkin sarakuna wato malikul muluk shine ma'anar shahin sha shahin sha lugaci yare ne na farisawa waka malikul muluk shine sarkin sarakuna wala malika illa Allah babu wani sarki sai Allah a wannan hadisin yadda yake a cikin sahih bukhari lafazin sa a cikin sahih bukhari da muslim man tasamma malik al abla shahin sha ya zo a cikin maganar sufyan al-thawri domin fassara ma'anar malikal muluk ba daga cikin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama shahin shahada malikal muluk shine lafazin da ya zo a cikin hadisan a wannan hadisi kuma sufyan al-thawri shi ya ambaci shahin shah domin mutanen farita da suke ji da sarauta da iko a wancan lokacin suna yi wa kansu lakabi da irin wannan shine ya bada misali da wannan lakabin ya kawo shi da yaren farisawa din game da suke faɗarsa shahan sha ne malikul muluk sarkin sarakuna wa fi lafzin a wani lambazi kuwa a cikin sayo muslim shine dai hadisin abu huraira din aghyazu rajulin ala allah rajulun tasamma bi malikil amlak mutumin da Allah ya fi fushi da shi shine mutumin da yake kiran kansa sarkin sarakuna za ka mu sarkin sarakuna sai Allah subhanahu wata'ala saboda ka wannan suna amfani da shi haramun ne shi yi amfani da wannan suna a matsayin malakabinsa yana alfahari da shi kira shi abin da a kirawo shi shugaban sarakuna babban amma a kira shi sarkin sarakuna wannan yana daga cikin abin da malamai da yawa suka ce bai halatta ba a lokacin babban malamin na almawar akwai wani daga cikin sarakuna wanda yana da kusanci da shi kwarai da gaske wato aminin sani yana jawo shi da yana ce da shi jalalul daula to ya nemi ya sa wa kansa suna malikul buluk sarkin sarakuna sai nemi fatawar malamai sai wasu daga cikin malamai sai suka halatta masa kamar abu tayyib al shafi da al-saimari al-hanafi sai suka halatta masa cewa ya halatta ka ce abinda ake nufi sarkin sarakunan duniya saboda ka zai iya faɗar haka mawar wardi a lokacin yake a'a bai halatta ya kira kan shi da wannan suna ba daga ranar kuma aka daina ganinsa a fada har sai da shi wannan jalalun daula ya neme shi ya gaya masa cewa ya janye wannan kudurin nasa za haka ba zai kira kan shi da wannan suna ba da shi ne ya dawo yake ce masa shi sarki yake ce masa na san don allah kai ka ba don ba domin da za ta nuna san kai san da san zuciya to kai ma za ka yi fasawa ne da halarci saboda mai saboda kusa kai a aminu ya ne kusa kake da ni saboda ka za ka yi bin abin da zai daɗa samu don haka ya ce ya fahimci dalilin yin wannan fatawa to daga na ya dawo ya ci gaba da mu'amala da shi ba a jima ba shi wannan sarki ya rasu dan kwanaki kaɗan da wannan abu ya faru kuma ya koma ga Allah to ba za ka bada zai koma cikin fushin Allah ya shi abiyar rajulin ala Allah rajulun tasamma bi malikil muluk ko bi malikil amlak فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له to wannan fushin Allah ne da yake tabbata ga wanda ya kira kansa da sunan da babu wanda ya cancanci shi Allah a nan ana maganar suna ne kadai idan mutum ya kira kansa da wani suna wanda Allah kadai ne ya cancanci wannan sunan ga irin mummunan sakamakon da yake jiransa na fushin Allah da azabar Allah to ina kuma ga wanda zai dauki wani aiki na ubangiji ya farkanta ko ya dauki wani haƙƙin Allah subhanahu wataala ya mai da shi haƙƙinsa ko wanda zai kirawo mutane zuwa ga bautarsa ba Allah ba kaga babu shakka wannan sai ya fi tsananin hukuma da tsananin azaba a wurin Allah sama da wancan da wancan a suna ne kawai amma wannan a aikace ma ya nuna cewa shi kini ne ga Allah subhanahu wata'ala ya kira wani abu na haƙƙin Allah zuwa ga kanka to shine ma ne yake cewa huwa subhanahu malikul muluki wahda Allah shi kadai ne sarkin sarakuna wa huwa hakimul hukami shi kadai ne mahukuncin masu hukunci wanda shi kadai fa huwa allazi yahkumu ala al-hukami kullihim shine yake masu hukunci hukunci gaba ɗayan su wa yaqdi alaihim kullahu yake musu hukunci dukkanin su zai rabu ba wani ba da aka ubangiji subhanahu wata'ala kowa yana karkashin hukuncin sani sai abin da ya hukunta musu shine yake gudana rayuwarsu gaba ɗaya tana hannun ubangiji subhanahu wata'ala sai yadda ya ga dama zai yi da su saboda haka da tashi fadin su da shige da ficin su ransu da su da su da rashin lafiyar su da arzikin su da rashin arzikin su da kwanciyar hankalin su. da rashin nutsuwa da kwanciyar hankalin su duk tana hannun ubangiji wata ala sai da ya ga dama da su za shi yake hukunci a kansu shi yake zartar musu da abin da ya yi riga ya hukunta musu ba su da iko da kansu in ya ga dama zauna lafiya in ya ga dama su shiga tashin hankali in ya ga dama ya ba su lafiya in ya ga dama gobe a ce ba su da lafiya ba su da iko da kansu da za su marwa da kansu wani hali irin yadda suke so in ya ga dama ya bar su akan mulkin ya ga dama ya tafiyar da su gobe ya kawo su shi ke da iko da su shi yanke hukunci da su za ka kaga shi ne hakimul hukam shi ne malikul muluk amma duk wani wanda zai kira kansa da wannan suna to wannan kawai ya yi azarfafiya ne ya jefa kansa cikin abin da ba hakkinsa ba to ba yake cewa faslun <clears throat> idan ta bayyana haza idan an fahimci wannan fa hauna aslun azimun yakshifu sirran mas'ala to ana akwai wani asali akwai wata ka'ida babba wacce idan ta fara kwanan ya sirrin wannan mas'ala وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به في ما في جرمان ذنوب بي أقول الله شيني مونة نزتوغا الله سبحانه وتعالى فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس ومن جوا ذي مونة ناوى الله زتوغا to ya yi wa Allah zaton da ya saba wa kamala sa mai tsarki wa zanna bihi ma yunafiru ya yi wa Allah zaton abin da yake warware sunayen da sifofinsa wani hada ta wa'ad Allah subhanahu zanni na bihi zannan sau lima da mai tawa'ad bihi zairahu don haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya alfawarin mummunar azaba ga mutanen da suke yi masa mummunan zato irin azabar da bai yi wa wani alfawar irinsa ba kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce alaihim da'iratu sau wato wasiba ta tabbata a kansu wa ba Allahu alaihi kuma Allah ya fishi da su wa la'anahum kuma ya la'ance su wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira ya tanadar musu da jahannama wannan makoma ta nuna وقال تعالى لمن انكر صفه من صفاته كما هكا الله يفدا ga wanda ya inkarin wata sifa da cikin sifofinsa cewa zalikum zannukum alladhi zarantum bi rabbikum wannan shine zaton da kuka yi wa ubangijin ku ardamu ya halakar da ku ba asbahtum min al kuka wayi gari cikin tababbu hasararru wa qala ta'ala hakiyan an khalilihi ibrahim akaran Allah ta'ala yana da labarin da yana hikaito maganar badadayinsa annabi ibrahim alaihi salam innahu da liqaumihi cewa annabi ibrahim ya faɗa wa mutanensa ma za ta ce da su ne kuke bautawa a ifkan alihatan dun Allah turidun kirkirarren abu an alloli waɗanda ba Allah ba su kuke kuke nufi da ibadar ku ba ma ban nukun da rabbil alamin to wanda to kuke wa ubangijin halittu ai ba ma ban nukun an yi jaziya kun bihi da lalakitum wanda zato kuke yi na abin da zai muku sakamako da shi ranar da kuka hadu da shi wa kada abartu gairahu alhalin kun bauta ba wani ba shi ba wa ma za zarantum bihi in abattum ma'ahu ghayrahu kuma wanda zato kuke da shi wanda zato kuka yi wa Allah lokacin da kuka bauta ga wani tare da shi wa ma zarantum bi asma'ihi wa sifatihi wanda zato kuka yi wa sunayen Allah da sifofinsa wa rububiyyatihi da rububiyyarsa min an-nafsi na tasawaya hatta a ahwajakum zalika ila ubudiyyati ghayrihi har wannan ya ja ku kuka bauta ga wani ba shi ba malam anan yana magana a cikin sa'atul fard har kullum wajibi ne ga bawa ya kyautata zatansa ga ubangiji subhanahu wata'ala kada ya muna da zatansa ga Allah subhanahu wata'ala gwargwadon yadda kasance zanci ubangiji gwargwadon yadda za ka kasance a wajensa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala yana cewa ana inda zanni in ana inda zanni abdi bi ina nan inda zatar bawa na yake falyadhunna bi khairan aw sharran ba haka yi zantan alkhairi da ni ko zantan sharri da ni annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamutu ahadukum illa yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billah kada ɗayan ku yadda ya mutu face yana kyautata sansa ga Allah zama da yana kyautata sansa ga Allah kyautata zato ga Allah shine kyautata zato ta bangaren abin nan ta bangaren sunayen zarfi sifofinsa da ayyukansa ka ji a ranka ka kai samu kiri da cikinka cewa cewa Allah subhanahu ta'ala ya sifantu da kyawawan sifofi ya sifantu da sunaye mafiya kyau da sifofi mafiya daukaka kuma ayyukansa duka a cikin suke da hikima babu tawaya a cikin aikinsa ubangiji subhanahu ta'ala ya sifantu da adalci ya sifantu da kamalar ilimi babu wani abu da ubangiji subhanahu ta'ala ya ajiye na hukunci face akwai hikima a cikinsa babu wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi ko ya hana ce akwai cikakken adalci a cikin yinsa Ba wa yarka jin haka ya rika jin cewa ubangiji subhanahu wata'ala bai umarce shi da ya zama mai da'a gare shi ba sai dan yi masa kikkiawar sakamako a lahira kuma ya yarda cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba bai saba wannan alkawari da yayi ba zai masa sakayya gwargwadon irin aikin da yayi ya yarda ya sakankanci da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya hana shi abin da ya hana shi na ayyukan sabon ayyukan sabon Allah domin kada wannan ya haifar masa da mummunan rayuwa a nan duniya da kuma mummunan rayuwa a lahira kuma ya yi cewa matukar zai kauce wa hanyar Allah su mana wata to rayuwar da ba za ta yi kyau ga duniya da lahira mutum ya rika jin wannan ya rika jin cewa in ya tsaya a kan tafarkinsa madaidaici tabbas ubangiji ba zai tozarta shi ba ubangiji ba zai falkalta rayuwarsa ba ubangiji subhanahu wata'ala zai masa kyakkyawar zai ba shi kyakkyawar kulawa ya rika jin wannan a ransa har ya koma ga Allah ya zama haka yake dauka a cikin zuciyarsa wannan shine husnul zanni billah husnul zanni billah ya rika jin cewa idan yayi laifi ya koma ga Allah ya nemi gafararsa ya nemi tuba a wajensa Allah zai karɓi tubansa zai yafe masa zai so shi ya matso da shi kusa da shi ya rika jin wannan ya daina jin cewa ya kai wani matakin da ubangiji ba zai karbe shi ba in ya yi laifi ya tuba Allah ba zai saurare shi ba kada ya rika jin wannan a to idan bawa ya sa wannan a zuciyarsa to rayuwarsa za ta yi kyau kuma zai zama karbabbe kusantaccen ubangiji subhanahu wata'ala to amma muna da zato ga Allah subhanahu wata'ala a rika jin cewa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta shari'ar da take kunshe da kuntatawa da matsawa ya rika jin cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana yin umarni da abin da babu hikima a ciki ko abin da yake zalunci ne ko abin da yake takurawa ce Mun yi rika zaton cewa ubangiji subhanahu wata'ala ba zai masa adalci ba ko ya rika jin cewa ubangiji ba zai yafe masa ba ya rika mummunan zato ga ubangiji subhanahu wata'ala ko ya rika zaton ubangiji ya fantu da wata sifa mara kyau ko ya rika zaton ubangiji subhanahu wata'ala ba zai cika wa muminai bayansa da suka yi masa da'a alkawarinsa ba da rika ganin ubangiji su wani wata'ala abinda yake yi wa bayansa alkawari da shi duk ba gaskiya ba ne ko kuma ba masu tabbata ba ne kawai ana ɗauka wata ubangiji yana da zuga su ne domin su yi abinda yake so amma ba zai cika musu alkawari ba kamar yadda munafukai da mushrikai suka rika ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa haka munafukai suka rika kallon annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa suna ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai cikin rudu yake shi da sahabbansa suna ganin annabi Allah subhanahu wataala yana musu alkawarin abin da ba zai cika musu ba na cewa za su yi nasara za su yi rinjaye zai zama addinin ubangiji addinin Allah shine a sama suna ganin duk wannan kawai wata tatsuniya ce wani rudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa shi da sahabbansa a ciki shi yasa za a ga Allah su abin nan a lokacin lokacin a umratul qada umar rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da lokacin da yake fathu makka munafikai munafiki dai bai bi shi ba ba wani munafiki daya da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam fathu makka ko umratul qadiyya babu shi saboda mai saboda suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yana so ya ta ta kowa kansa abinda ba zai iya da su ba zai iya ba zai iya masa ba kuma suna ganin cewa mushrikan quraishawa za su iya wato gamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna ganin alkawarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi masa na zai samu nasara akan magabtan suna ganin kamar ba gaskiya ba da haka sai suka kibin annabi sallallahu alaihi wasallam umarar sa ta rabuwa suka kibin sa sallallahu alaihi wa sallama fatu makka shi ne allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa zai yi wa munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata azaba wa yu'azzibu al-munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati dhanina billahi dhanna saw alaihim da'iratu saw Allah ce zai yi zai yi wa munafukai ah, maza da mata azaba zai yi wa mushrikai maza da mata azaba azzannina billahi zanna sau waɗanda suke yi wa Allah mummunan zato wannan mummunan zaton shine abin da muka ambata na cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yi nasara ba kuma wannan abu da yake gaya wa sahabbansa na cewa addinin Allah zai rinjaye addinin Allah zai yi nasara addinin Allah zai fadada zai mamaye tsibirin larabawa wannan duk tatsuniya ce kuma suna ganin kafiran ƙurayshawa ba za su wato annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya da su ba kuma za su karya annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai to shine Allah subhanahu wataala ya musu alƙawarin narkon da bai taba yi wani irin sa ba saboda irin wannan mummunan zaton da suke wa Allah da manzansa shine anan malami yake cewa fa innal musi'a bihi dhanna kan dhanna bihi khilafa kamalihi almuqaddas wanda duk yake muna nawa Allah zato to yana muna yana yi wa Allah zaton da ya sabawa kamalarsa wacce ke tsarkakkiya ubangiji yana da kamala ah, duk sunayensa kamala ne duk sifofinsa kamala ce dukkan ayyukansa kamala cike suke da hikima da adalci duk labarin da ubangiji ya bayar gaskiya ne babu wani labari da Allah subhanahu wata'ala ya bayar da ba haka yake ba wanda yake wa Allah zato mummunan zato yana yin zaton da ya saba ma waɗannan abubuwa duka shi ne da yake wa zanna bihi ma yunaqidu asma'ahu wa sifatuhu yana zuwa Allah da zakan abinda ya saba wa sunayensa da sifofinsa cikin sunayen Allah wata ala, akwai sunanta mai hikima akwai sunanta masani haka duk abin da zai yi zai yi shi da ilimi kuma zai yi shi da hikima wanda da yake wa Allah mummunan zato to bai yarda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya ya sifatu da wadannan sifofi na kamala ba ka yana yi wa Allah zaton da ya saba ma wadannan sifofi na kamala Allah ya kowa labarin da yake na gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah hadisa yayin da mutum yake wa Allah zato mummuna to yana warware wannan sifa ta ubangiji ta cewa ubangiji subhanahu wataala babu wanda ya kai shi gaskiya babu wanda ya kai shi gaskiyar zance ko gaskiyar magana ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء لما لم يتوعد به غيره ولكن سبب هكذا الله سبحانه وتعالى يا masu mummunan masu yi wa Allah mummunan zato ya yi musu alkawarin wato mummunar hukuma irin alkawarin da bai yi ma wasu kamar ta sama kamar kala ta'ala alaihim su sau Allah ce wato musiba ta tabbata gare su wato duk inda aka je aka dawo su za su tsinci kansu cikin ɓacin rai cikin tashin hankali cikin kuncin zuciya domin kuwa su ne za su yi ta ganin abin da ba sa zato yana faruwa za su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kara samun ci gaba shi da sahabbansa za su ga musulunci yana ta kara samun ɗaukaka za su ga al'ummomi suna ta zuwa suna shiga musulunci dodo dodo wannan abubuwan abu ne da zai ta sa musu damuwa wannan duk da'ira ta sau a su ga wannan a eh, eh, hali yanayi na tashin hankali za su rayu a cikinsa sannan kullum kuma za su kwanta suna tsoron kashe gari su tashi su samu Allah subhanahu wataala ya ya fasa musu asirinsu asirinsu ya bayyana a sallallahu salama ya sa a kama su ko a yi musu wani hukunci wata ma na kisa za ka a cikin tsoro suke kwana a cikin suke tashi ya fi kuna an tura fiye hun bi bima fi bima fi ne Kullum a tsoron suke Allah ya saukar da wata sura da za ta raba da labarin abin da suke koyawa a ransu da haka wannan da'iratu sau ce da'iratu sau ce halin da suke rayuwa a ciki na kunci na damuwa na takuruwa to haka halin munafiki yake a kowane lokaci cikin al'umma kullum a cikin fargaba yake ya saboda da kullum sai hakin alaihi duk wani dan kururuwa ne ji zai cewa ana kokarin a tona masa asiri ne ko an gano shi haka duk marar gaskiya kamar yadda bawo yake cewa ko a cikin ruwa da ya gudu saboda ji yake kamar an gane shi kamar ana ganin sa wannan yanayi ne na azaba na takura da ubangiji subhanahu wataala ya jefa shi a ciki shine da'iratu sawt sannan Allah ce wa mafiba Allahu alaihi Allah ya fushi da su wanda duk Allah subhanahu wataala ya fushi da shi ya kade ba inda zai sa kai shi ko mai gidanka ne a gurin aiki a ce yana fushi da kai zaka ji tashin hankali ko wani babba ko wani shugaba a ce kai yana fushi da kai a zo a labarta maka cewa yana fushi da kai to kullum hankalinka ba zai kwanta ba domin kana tunanin a kullum zai iya saukar maka da hukubarsa to bari kuma Allah subhanahu wata'ala bai saba mai kasa a ce da shi yana fushi da kai to ka gaya min karkashin wace sama za ka je ka fake a wata kasa za ka yi tafiya duk inda ka je mulkin sani da hu ma fil samawati wa ma fil ard wa la kutus samawati wal ard dun nawayi din na Allah ne to yana fushi da kai idan za ka gudu watakila idan a jihar ku ne gwamnan ku yana fushi da kai sai ka gudu kano watakila can za ka samu ka ɓoye ko in kana shugaban kasa na fushi da kai sai ka bar najeriya ka gudu wata kasa can ka je a baka asylum a baka mafakan siyasa ba haka ake yi ba to in kana allah yana fushi da kai idan za ka je ka samu mafakan siyasa kana da inda za ka ba ka da inda za ka wannan gayatul abin nan alwa'id Allah ce yana fushi da shi sai yasa aka sifar da yahudawa saboda sun kai matuƙa da saban Allah aka sifar ta su da al-maghdubi alaihi wa ghadiba Allah alaihi Allah ya fushi da su qaumun la tatawallaw qauman ghadiba Allah alaihi kafu ja wasu mutane a jiki waɗanda Allah ya fushi da su saboda laifinsu ya kai gaya ya kai matuƙa sun kashe annabawa sun azabtar da wasu sun kafar cewa Allah sun sifanta shi da mafi munin sifofi sifa ta gajiya sifa ta rowa eh? babu sifa ta da kasa da sifanta Allah su wata ala za ka Allah ya fushi da su aka sifanta su da da yare waɗanda ake fushi da su sabanin da tara wanda su aka sifanta su da albalin batattu saboda sun ɓake wasu sakamakon jahilci ne da rashin ilimi ba sa neman ilimi su yi aiki da shi ana gaya musu kawai maganganu ne suna ɗauka da ka ba tare da sun tsaya sun yi bincike sun gane gaskiyar maganar da ake faɗa musu ba amma yahudawa suna da ilimi take shi suka yi ta'rifuna hu kama ya'rifuna abna'ahum inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun suna sanar suke koyar gaskiya shi yasa sai ya zama na azabar su hukubar su ta fita kowa shi yasa ko a yanzu ilala so a nuna bacin abu da muninsa sai a ce yahudanci ne ba a cewa nasaranci ne sai ce yahudanci ne don me saboda kowa ya ji cewa ga irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya ta faɗar irin miyagun halayya da yahuda suka rika nuna wa annabawa da kashe annabawa da suka rika yi da tawaye da suka rika yi da butulcewa Allah da kafircewa Allah da suka yi saboda ya zama na kubar su tana da tsanani to irin ta ubi Allah subhanahu wata'ala yanzu a nan yake faɗar cewa masu nuna na masa zato zai yi musu irin wannan fushi din ce alaihim da'iratu sau wa qadiba Allahu alaihim wa la'anahum kuma yana ance su ne shine nisan bawa daga rahamar Allah Allah ce na yau rahamar sa wato wannan bawa na shi ya yi nisa da rahamar sa to ba shi ba rahamar Allah subhanahu wataala rahamar Allah subhanahu wataala ta karshe ita ce aljanna saboda ba shi ba samun aljanna wanda shi ne ma'anar la'anta shi Allah ya la'anci wani ma'ana ya nisan tashi daga rahamarsa ba shi ba shiga rahamar ubangiji sannan wa adda lahum jahannama ya tana da musu da jahannama wutar jahannama wa sa'at masira wannan wuta a matsayin ta na makoma ta yi muni ce ita ce makomar bawa irin wannan ah, azaba da musiba da suke cikin ta ce shi ne makomar bawa to babu shakka wannan ya yi muni wa qala ta'ala liman ankara sifatan min ne. haka nan Allah subhanahu wata'ala ya ambata ga wanda ya kare wata sifa daga cikin sunan Allah wato ya musunta wata sifa daga cikin sunan Allah ita ce sifar ilimin Allah subhanahu wata'ala jin cewa Allah subhanahu wata'ala baya sanin abin da bawa yake ake kawa wani lokaci dan adam saboda yadda shi ɗaya ke fitsare masa zuciyarsa sai a wayi gari yana yin wani abu kamar bai yarda cewa Allah yana ganin sa kamar baya jin cewa Allah subhanahu wata'ala yana tsinkaye akan abin da duk yake aikatawa wannan mummunan zato ne ga ubangiji subhanahu wata'ala domin inkarin sifa ce da cikin mutun Allah ita ce sifar ilimi Allah subhanahu wata'ala babu wani abin da yake kuya gare shi wanda mu fatihul ghaibi لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين باب ولا أبد يكي قويا بأبنجتي ومن a sama yake ko a kasa ko a cikin kasa yake ko a قوة أتكوين Allah subhanahu wata'ala ya san da shi kuma ya riga ya rubuta shi tun jini tun kafin ma abin ya faru ba wa rika jin cewa yana yin wani abin da kamar Allah baya ganin sa to ba kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sab'ukum wala absarukum wala junudukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kaseeran mimma ta'malun وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين Allah yake cewa ba kwa wa ba kuntu tusirun ba kwa koyewa ba kwa koyewa lokacin da kuke abubuwa kuna yin su ƙwaro ƙwaro domin kuna ganin kamar fatunku abin nan eh, jinku da ganinku da fatunku ba za su yi ku shaida ba mafi kusancin abu da yake tare da kai shi ne maka shaida na gobe kiyama shi ne jinka da ganinka da fatar jikinka akwai abin da ya fi ɗamfaruwa da kai sama da fatar jikin babu shi za ka duk inda kake tare kake da fatar jikinka tare kake da hannuwanka da kafafuwanka da jinka da ganinka waɗannan kuma su ne gaɓoɓin da za su yi maka shaida za su ba da shaida a kan ka ranar gobe kiyama a kan duk abin da ka yi za ka ba ku ajin wannan walakin ganin tuma an Allah la ya alamu kasira bi ma tamar amma nun ku zaton ku Allah baya bai san da yawa daga cikin abin da ku yi aikatawa ba shi shine Allah subhanahu wata'ala yake magana akan wanda yake inkarin irin wannan sifa ta ubangiji cewa zalikum zannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaku wannan shine zaton da kuka rubewa ubangijin ku irin wannan zato sai halakar da ku saboda ka koyi ta ainihin barna ba ji ba gani domin ji kamar babu hisabi kamar Allah baya rubuta abin da kuke aikatawa ba su ba min al-khasirin ko kawai gari cikin asararun tababu me ya ja musu wannan shine zato mummunan zaton da suka yi ubangiji ba cike ba su dauki ubangiji a matsayinsa ba da sun girman ubangiji a zuciyarsu ba za su yi abin da suke yi ba to amma saboda sun dauki ubangiji ba komai ba shi yasa duk abin da suke yi suke yi yau abin dan adam yake yi na barna da ta'addanci don ya manta da cewa akwai ranar da zai tsaya gaba ubangiji ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين yanzu mutane wai ba tsammanin za a tashe su annahum mab'uthun li yawmin azim za a tashe su a wani girman gaske yau mai kuma nasu li rabbil alamin ga da mutane za su tsaya a gaba ga ubangijin halittu ai kuwa da suna jin wannan da suna da wannan yakinin a cikin zuciyarsu da yawa da cikin abubuwan da suke ba za su yi ba da kwaɗayensu idan ya aikata abin da ba daidai ba zai fi kowa da dama zai fi kowa shafo kwaɗewa a gaban ubangijinsa yana neman tuba da yafiya amma ko a jikinsu ko a jikinsu wannan mummunan da zai shi ya halakar da mutane shi ne abin da Allah ke cewa arzaku fa asbahtum min al-khasir ya halakar da ku sai ko kuma kuka wayi gari cikin tabaku da suka yi hasarar duniya suka yi hasarar lahira لا آه، يمكن إن شاء الله